to shine Allah ya ce ya ku waɗanda suke da wannan abin da muke faɗa na imani la taqulu ra'ina kar ku rika cewa ra'ina menene ra'ina ra'ina yana da ma'ana guda biyu ne kalma ce mai harshen damo sai Allah ce a daina faɗar ta gaba ɗaya tana iya nufin alkhairi tana iya nufin sharri asalin ra'i na yana iya zuwa wato da ma'anan wato wato mura'a wato la'akari da abu lura da abu bayi wa abu muhimmanci shine mura'a sai zama ma'anarsa wato ra'i halana kaɗan lura da halin da muke ciki mana urfuk bina ka ji tausayin mu mana yana ɗaukan ma'anan wannan ra'ina ma'ana mai kyau ce wannan ko mummuna mai kyau idan aka faɗa annabi salama yakan ɗauki wannan ma'anar ne ka san in mutum yana da kirki sai ɗauka kowa ma haka ne to idan aka ce masa ya ayyuhan annabi ra'ina ya kai annabi ra'ina sai ya ɗauka ma'anarsa ka ba mu lokacinka ka saurare mu ka ba mu dama mu ma ka kula da mu an fahimta amma ɗaya ma'anar ra'inan shine ma'khudhun minal mura'ana amina ru'una arru'una kuma shine alhamku wal jahl wauta da jahilci haka in aka ce ra'ina ana nufi wato ahmaquna kaga wawan cikin mu ajhaluna kaga jahilin nan haka in suka zo suka ce ra'ina shi sai ya ɗauka suna nufin ra'i halana ka kula da mu alhali su kuma a ransu in suka ce ra'ina suna amfani da waccan ma'anan ne ta arru'una suna nufi wawa kawai zagin manzan Allah su salama suke a fakaice amma shi bai gane ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun amma Allah ya gane meye a cikin ransu wannan maganar tasu sai ta sa sauran muminai su ma sai suka ga to ai ahlul kitabi su ne suke karanta littafi su sun fi mu ilimi alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun su duk tun dama sun yi imani don haka ashe haka ya kamata a rika cewa sai muminai ma suka fara faɗa sai Allah ya ce kai kar ku rinka kokoyon waɗannan mutanen ku kar ku rinka ce ra'ina ku abin da za ku ce shine unzurna ku yi amfani da kalmar da bata da ma'ana mai harshen damu ku rinka cewa unzurna ana fata an fahimta shine ma'anar ka jira mu ka lura da mu kaga zai ba da ma'ana irin tara ina ma'ana mai kyau din amma shi ba zai ba da mummunar ma'ana ba shine nan unzurna bi mana intazirna ka saurare mu ka dan ba mu lokaci ka jira mu ka kula da mu Ka ga a madadin su yi amfani da kalmar ra'ina sun faɗi abin da ra'ina mai kyau din take nufi amma ba ta ɗauki wata ma'ana kuma mummuna ba ballantana su aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗa cikin haɗarin kafirci shine ma'anar ra'ina kar ku rinka cewa ra'ina shi yasa da muka zo bara mu fassara mu ce kar ku ce kaza ba saboda ta yiwu abin da zaka ji na ma'anar ra'inan ba zai fito maka ba sosai sai ka ji menene fassara don haka ya wanda kuka yi imani kar ku rinka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina sai dai ku rinka ce da shi unzurna ma'anar ra'ina a wurin yahudu shine wawan cikin mu sai dai ku rinka amfani da kalma mai kyau ku rinka cewa ka dube mu ka saurare mu ka jira mu wasma'u kuma ku rinka sauraro idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ku saurara idan ana yi muku magana mai kyau ku saurara domin duk lokacin da Allah yake magana da shi da manzonsa to suna magana ne wato yad'ukum lima yuhyikum suna kiran ku ne ga abin da zai rayar da ku don haka ku rinka saurarawa ga maganar su kar ku zama irin waɗancan yahudawan su wala ta kan kallazina kalu sami'na wa hum la yasma'un su sun ce suna ji amma ƙarya suke ba sa ji ku kan ku ji wasma'u bi ma'ana ku rinka sauraro sama'a fahmin wa qabulin wa ijabatin wa qiyadin wa ta'a ku rinka sauraro sauraro irin na wanda za ku karbi mai kuka ji irin wanda za ku yi kokari ku fahimta irin wanda idan kun ji za ku yi aiki da abin da aka faɗa cikin abin da kuka ji wannan shine kar ku rinka ji irin na jin waɗanda ko sun ji ba ji suke yi ba wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku yi zama irin waɗanda suna cewa suna ji amma karya suke wahum la yasma'un ba ji suke yi ba kuma ba gani suke yi ba wa tarahum yanzuruna ilaik kana ganin su suna kallon ka da gululun ido wahum la yubsirun amma ba gani suke yi ba saboda gani shine ganin ganewa da yin aiki da abin da aka faɗa ji kuma shine ji irin na sauraro na ganewa da yin aiki da abin da aka ji ina fata an fahimta walakin qulun zurna wasma'u sai Allah ce walil kafiri na azabun alim ku sani kafirai suna da azaba mai raɗaɗi kafirai an tanadar musu da azaba azaba shine ukuba irin abin da Allah zai yi a ranar kiyama ga waɗanda suka kafirta وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wannan azaba din shine mutum ya zama dan wuta a jefa shi a cikin wuta mafi tsoron abin da dan adam ya sani mai tsoratarwa mai kisa ba abin da ya kai wuta to a cikin wuta Allah riga ya tanadar da ita ya ce a ji tsoron ta wata nar allati uiddat lil kafirin tuntunin an riga an tanadar da ita an gina ta an kewaye ta an kuma cika ta da duwatsu da karafuna da kudu hannasu wal hijara sai kuma mutane su ne za a ɗauka a jefa su ma sai su zama ƙarin makamashi idan aka sa a ciki a madadin kamar gaushi in ka kawo abun ka danna a ciki sai ya ɗan rika kashe wutar gefen sai dai na gefe ya rinka taba shi amma shi dan adam in aka sa shi a ciki sai zama kamar waqud sai zama kamar fetur ne ka kara sai zama shi ma yana kara wa wutar ci to wannan shine walil kafirina azabun azaba ce daga kafirai alim kuma mai tsanani bi ma'ana mu'limun muji mai tsanani wanda ke shiga jiki mai raɗaɗi kuma raɗaɗinsa hissiyan wa ma'anawiyan hissiyan ya masul abdan ma'anawiyan ya masul kulu wanda yake wato mai tsanani a gangan jiki domin Allah ya ce wutar jahannama idan aka sa mutum lawahatul lil bashar za ta kama fatar mutum ne sosai ta shiga kuma ta zo ta ci fatar har ta shiga ko ina ta cinye kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab to shi yasa ta zama wato alim sannan alim kuma mai ta cikin zuciya saboda tsananin wulakanci wanda yake cikin wuta walahum azabun muhim zai ga wulakanci irin wulakancin da dan adam bai taba ganin irinsa ba domin za a yi wa duk wanda ya shiga cikin wuta wulakancin da babu tausayi don irin mala'ikun da za a ce su kama mutum mala'iku ne waɗanda su ba su taba sanin tausayi ba shine mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku ne ghiladun masu kaushin rai shidadun masu tsanantawa ba sa da tausayi kuma irinsu ne za a ce wa mutum a musu tsawa su ma a ce musu huduhu ku cafke shi kana ji wani irin kamu za su yi wa mutum fahulluhu ku masa kukumi irin yadda ake daure bawa ku yi masa ɗauri irin wanda ake yi wa sa idan za a yi huda da shi summal jahima sallu sannan ku zura shi a cikin wuta summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku sannan kar ku sa shi a ciki ku rinka barin sa yana yawo yadda ya so ku ɗaure shi a cikin sarƙa. sarkar tsayinta zira'i saba'in ku ɗaure shi a cikinta irin daurin da Allah ce wala yuthiq saqahu ahad ba wanda ya iya dauri irin daurin da Allah zai yi haka za a sai a jefa mutum a ciki wannan shine abin da Allah zai wa kafirai waɗanda suka ki karɓar saƙon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har suka zama ma suna aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama suna ce masa ra'ina ina fata an fahimta wannan shine halin ahlul kitab wannan shi zai nuna maka munin ahlul kitab munin yahudu kenan wannan annabin namu da kaunar da muke masa da yadda za mu iya sadaukar da rayukanmu gaba ɗaya rayukanmu da na iyayenmu da na masoyanmu duka fansa ne a gare shi amma su zo gaba da gaba suna zaginsa kai kuma yanzu ka ji kana son ba yahudi manzon Allah da kake fatar samun cetonsa a ranar kiyama kake fatar a ce yau a ce ga ka ga manzon Allah ka ga fuskarsa da fuska kun haɗu sallallahu alaihi wasallama an je ranar kiyama ya cece ka an je kofar aljanna ya tarye ka a jikin tafkinsa su kuma in sun samu dama suka ganshi zaginsa suke suna ce masa wawa ra'ina kenan